This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi cikin koshin lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa zai gabatar da shirin zaɓe ko naɗi da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. To tare da sallama ga cikakkun labaran mai karanta Usman Kabara. 'Yan sanda a Arewa maso gabashin Najeriya sun ce mata guda biyu 'yan kunar bakin wake sun mutu sakamakon bam ɗin da yake ɗaure a jikinsu suna ƙoƙarin hawa mota zuwa garin Maiduguri. wani ɗan sanda ya faɗa wa muryar amurka cewa matan sun daɗe a tsaye suna jiran mota inda suke tare mutane a garin jakana kilomita 40 daga yammacin birnin ya ce da misalin karfe 4 da minti 20 ne sai suka ji karar fashewar wani abu inda suka ruga zuwa wajen suna isa wajen ne suka sami bam ya yi kace-kace da ɗaya daga cikinsu ɗayar kuma tana yashi a gefe da wani bam ɗin a jikinta Tuni dai masu motoci a Maiduguri suka kiyaye ɗaukar mutane a kan hanya saboda gudun faruwar haka. In ba a manta ba a ranar Litinin da ta gabata wata 'yar kunar baƙin wake ta ta da kanta a kasuwar kifi a garin Maiduguri inda aƙalla mutane 30 suka mutu. Ƙasar Girka da bashi ya yi wa dabaibayi na gab da ficewa daga tarayyar Turai sakamakon ƙin Turan da ta yi na maganar ceton ƙasar daga bashin da ya suka bukata. Girka dai ta nemi a ɗaga wa'adin taimakon kuɗin da zai ƙara ceto ta daga maganar bashin inda bashin yake bibiya su tuntuni. Sannan kuma wa'adin yana ƙarewa ne a ƙarshen watan nan na Yuni. Sannan a sake garan bawul ga maganar. Shugaban yankin Turai Jeron Dijsselbloem ya ce sakamakon sabon tattaunawar abin bakin ciki ne ga ƙasar ta girka gayyatar kasashen turan banda ita girka sun nuna cewa wannan abu zai yiwu amma kuma yana da wahalar gaske musamman in aka yi la'akari da yadda ba za su amince a samu tangarɗa a arzikin nahiyar turai ba babban bankin turai za su yi taro a ranar lahadi a jamus sannan kuma ita kasar jamus ta ce ba za ta yarda a gurɓata amincin amfani da kuɗin bai ɗaya ba na euro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kimanin mutane 200 ne suka jikkata wasu guda 80 kuma suka shiga mayoyacin hali sakamakon wata mummunar gobara a wani waje da ake kira wata park da ke wajen babban birnin taiwan wata jaridar shafin intanet mai suna apple daily ta rawaito cewa an ga dandazon mutane suna ta rawa da waka da feshin wata hoda a sama suna ta murna daga baya kuma sai aka ga wuta ta turnike an tsamo waɗanda suka jikkata daga cikin ruwan famosa tare da ba su taimakon gaggawa kamfanin dillancin labaran ƙasar taiwan ya ce da yawa sun sami raunuka ta hanyar konewa ana kuma ci gaba da binciken musabbabin wannan mummunar gobara A yau masu zaman makoki a birnin Charleston da ke Carolina ta Kudu a Amurka sun binne mutane guda uku da suka mutu sakamakon harbin kan mai uwa da wabi a cocin bakaken fatar nan mai tarihi a nan Amurka. Waɗanda aka binne ɗin sun haɗa da Cynthia Hurd, Taiwan Sanders da kuma Susie Jackson da suka mutu a cikin mutane taran nan da Dylan Roth yaron nan ya harbe a ranar 17 ga watan nan. Binnewar ta zo kwana ɗaya ne bayan binne wani hazikin Fasto Clement Pinkley, wanda Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ce a ta'aziyyarsa mutum ne mai hangen nesa da tsananin sanin ya kamata. Obama dai ya bayyana dilar rob a matsayin wanda ƙiyayya ta rufe ma ido har ya kashe bayan Allah, wanda hakan ya sa ya kasa gane amfanin shi Fasto Pinkley da ire-irensu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce akwai yiwuwar cimma matsaya tsakaninsu da masu shiga tsakani a maganar makamashin nukiliyar ƙasar Iran. Ya bayyana cewa ana iya cimma matsaya nan da ƙarshen watan nan. Duk da yake dai akwai abubuwa da dama da ya kamata a mai da hankali a kai. Kerry ya faɗi haka ne a jiya Asabar a Vienna. inda aka fara taron kud da tsakanin ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif Shi ma Zarif ɗin ya ce a nasa ɓangaren, dole sai dukkanin ɓangarorin biyu sun yi aiki tuƙuru don kaiwa ga gaci, ya ƙarƙare da cewa za su cimma matsaya wadda za ta amfani dukkanin ɓangarorin guda biyu amma fa matuƙar ba a zurfafa buƙatu ba. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ma da labaran kuma gefe mu barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim yau ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare yana biye da mu tun farkon kaddamar da wannan shirin mun ce za mu rika kawo muku nau'o'in zaɓuɓɓuka a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Wannan karon muna son mu duba shin wai me ake nufi ne da zaɓen raba gaddama kuma wani lokaci ake yin sa kuma su wane ne ke yin sa domin 'yan kwanakin da suka gabata an yi irin wannan zaɓe kuma aka jefa kura a Ireland game da auren jinsi guda. Na tambayi Dr. Abbati Bako waɗannan tambayoyi kuma ga hasken da ya ƙara mana. To, wato idan alal hakika shi a tsari ko a ilimi na kimayyar siyasa shi referendum da ake yi ma'anarsa zaɓe ne na i ko a'a ma'ana na yadda ko ku ban yadda ba. Irin da suka yi 'yan watannin baya a Ireland ɗin cewar shin island ta ci gaba da zama a cikin wato haɗaka ta gamayyar birtaniya ko ko ta ware ta ci gaba da mu'amala ta tattalin arziki da tafi da siyasa da shauransu inda yake kashi hamsin da ɗaya da ɗan ɗigo kaɗan suka goyi bayan cewar a ci gaba da zama cikin ƙasar birtaniya haka ma la'alla abin da suka yi na wai ya zubi zancen auren jinsi to muna ganin shi ma wani abu ne wanda wato suka zo da shi cewar su zaɓi a ko a'a wanda can mace ga suka da suka zaɓi a ɗinsu to saboda haka za ka iya kwatanta shi zaɓe na referendum wato idan yanzu al takadira najeriya kamar yadda waɗansu suke hasashen cewar tsarin da muke yi na shugaba mai cikakken iko presidential system of government kenan ya yi tsada da yawa don yana cin akalla kashi ɗayan hudu na kudin da kasar take samu wanda wannan kuɗaɗen ya kamata a ce ko ayyuka aka yi da mutane to akwai wanda suke ganin cewar kamata yi a dawo da tsari irin na ingila wanda ike ake ce masa parliamentary system of government ma'ana tsari irin na parliament wanda yake na prime minister wanda aka fara ya farkon jamhuriya ta ɗaya a sittin zuwa da da sittin shida a nigeria to idan halatta kadir ana so a ce to shikenan idan 'yan najeriya suna da buƙatar a canza tsarin shugaba mai cikakken iko a koma yin tsari irin na firaminista sai a zo a yi referendum. jiho kuri'a ake kamar yadda ake jiha an zaɓe ko kuwa wani tsari ne shi kuma na daban shi ma jefa kuri'a ake yi kamar yadda ake jefa kuri'a na yin zaɓe na tsakanin 'yan takarkaru ma'ana na jam'iyyar cikin gida ko kuma na zaben ƙasa ba su da bambanci da wannan iyakaci kawai magana ce shi zaben referendum na a ko a'a ka zaɓi a ina so ko kuma ka zaɓi a'a ba na so bambanci suke nan sannan shi kuma ba a yin sa ne ba abu ne da ake yin sa a na cewar jam'iyya kaza ko da jam'iyya kaza ko jam'iyyu kaza ba a'a abu ne kawai zube ban kwarya kankanin yan kasa su zaɓi wani abu da suke so na a ko a'a shine ma'anar Ci zaben referendum da ake yi a duniya. To waye cancanci jihar irin wannan kuri'a kowane dan kasa na da yancin jiha jefa ko ko sai wanda ya kai munzalin jefa kuri'a. Dama sai wanda ya kai munzalin jefa kuri'a daga shekara goma sha takwas zuwa abin da ya sama Shi ne ake bashi damar cewar a zaɓa abin da yake so kamar yadda ake yin zaɓe na gama gari a ko ina a duniya. To sai kuma zaɓen shugabannin majalisar dokoki a Najeriya wanda har yanzu yana ci gaba da kawo gutsuri tsoma musamman maganin yadda aka yi ungulu da kan zabo a majalisar dattijai wannan ne ya sa wakiliyarmu madina dauda ta tambayi santa mawa ohobunwa anya ko wannan zaben gamin gambizan zai yi tasiri kuwa mun yi kaman muna da interest na nigeria ba magana ko wani party a ko party b mu ma mun zama senators an zabi mu zo mu yi magana nigeria so yanzu kowa mun nuna musu mu daya kafin nigeria zai tafi dole mu yi tare irrespective of party naka so shine mu yi nuna mutane nigeria daya ne muna tare a senators mun zama daya kuma kana ganin tafiyan zai yi zai yi sosai mana a'a ga mutane apc suna na ga mutane pdp to me saura muna ya zai yi sosai difference din na number ba yawa ba apc 59 pdp 49 difference goma ne kuma yanzu gashi eh, ki duba na zagbe na uh, deputy senate president uh, total number 54 120 so which means apc suna ciki pdp kuma suna ciki gashi kuma na senate president duka mu mun hadu mu zaɓe shi so zai yi mu na bin doka kuma doka din akwai nomba nomba din sai 38 dole ba sai an samu 100% ba mba ba ba once a samu korum an gama shi ma gwamnan jihar taraba darius dixon isiyaku ya jaddada cewa zaɓe ya yi kuma tafiya za ta yi kyawu. Haɗin kan ya yi kyau kuma ya nuna cewa kowa dai yana son Najeriya ta yi gaba. Kuma an sami Senate President da Deputy Senate President duk ah, an yi zaɓe ya yi kyau. to eh, senate president dan jam'iyyar apc ne deputy senate president kuma dan adawa ne na jam'iyyar pdp eh. kana ganin tafiya ko za ta yi tafiyan zai yi wato hada kai kenan saboda zaman lafiyar najeriya ina ganin hada kai haka abin da ya kamata kenan a rika yi ya yi kyau talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Sepp Blatter ya yi murabus amma fa ya kwashe shekaru goma sha bakwai yana shugabancin wannan hukumar kuma zaɓensa ake yi haka ma wanda ya gada wato jawo havalanja ɗan ƙasar brazil nan da ya mulki wannan ƙungiyar tun daga shekarar 1974 har zuwa 1998 wato shekaru 24 shi ma zaɓensa aka yi wannan ya sa na tambayi Mr. Suleiman babban daraktan labarai na gidan rediyon muryar Najeriya wanda tsohon dan rahoton wasanni ne kuma na fara tambayarsa ne yadda wannan zaɓe na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya take wanda ya sa ake daɗewa sai ka ce naɗin sarauta ko kuma gado shi ma ga bayanin da ya muna zaben shi ake yi masu kada kura kuma ah, mutum ɗari biyu ne da tara don kowace ƙasa da take a karkashin fifa wanda ta sa hannu ta ce ta amince tana son ta zama karkashin fifa tana da kura guda ɗaya ko da ku goma ne kuka je wannan taron da ake yi ko na zabe na kowane shekara hudu mutum ɗaya ne shugaban ku ne kawai wanda ke zama cama shi ya kada kura a matsayin ku za ku yarda amma ku kasan kuma zabe ne wanda ake yin shi a wanda ba za ka san ko da makon yadda wani ne zai suke son ku zaba amma dai abin da ya ba lata farin jini zaben nan yadda na faɗa kasashe ne ɗari biyu da tara a duk duniya kasashen turai kasashen nawa ne a ciki wanda suke karkashin fifa kasashen america north america guda nawa ne to in ka duba za ka samu kasashen da kasa ah, afirka nahiyar afirka da ta asiya inda kwallon kafa ba ta ci gaba sosai kamar yadda ta ce a turai ko kuma amerika ba da amerika southern america ma suna bayan shi sedlata canje canzan da ya kawo ne a ah, kwallon kafa tunda doka ba ta hana mutum tsaye zabe ba shekaru bai hanawa kuma jimawa kan aiki ko sau nawa ne za ka yi wannan duk dokar fifa bata hana mutum tsaye zaben nan ba so in ka duba taimakon da zlata ya yi wa kasashen afirka nahiyar afirka da ya yi wa kasashen asia ya yi wa kasashen amurka ta kudu shi ya ba shi wannan farin jin shi yasa suke goyon bayansa in sanin kowa ne kamin zlata ya hau kasashe biyu ke wakiltar nahiyar afirka muna da kasashe wajen hamsin da uku ko hamsin da hudu a afirka wanda suke da rajista a fifa amma in aka zo gasan kwallon kafa na duniya da ana barin guda biyu yau an samu afirka sana ana wakilcin da kasashe sun kai hudu wanda suke wakilcin afirka a sanin mu ne a shekarar biyu da goma afirka ta kudu ita ce da dauki nauyin gasar kwallon kafa kamin plata hau ba za ma kai mafarki ko kai tunani cewa a bar afirka za ta yi daukan nauyin gasar nan ba ta tsakanin turai ne da su america south america a can don sun san riban abin da ake samu a plata ta cin gaban kwallon kafa sosai a nahiyar afirka da asiya asiya in ba don blatter ya zo ba lokacin da koriya da japan suka ɗauki nauyi da ba taba zuwa wurin ba yanzu kuma kai ka sani cewa shekarar alif dubu biyu da ishirin da biyu kasar kata za ta dauki nauyi kasashen laraba dama ba za su taba mafarkin samun ɗaukan nauyi wannan gasa so ka duba abubuwan da yawa sai sa sa blatter ke da farin jini yake da karbuwa a kasashe masu tasowa shin wai shi bai da wani adadi ne wannan zaben a ce in ka kai adadi kaza ko ka kai shekaru kaza ba za ka yi takara ba ko ko du kawai dokokin fifa ba ta saba ko shekarun haifuwanka ba abin da ya hana shekarun haifuwa za ka ko kai kai kai shekara da kana da karfin yi za ka iya yi ko shekaru na ko babu wai a ce adadi haka a ce sai bayan shi ya kai wannan. To wani batu yanzu kamar waɗannan kasashen Afirka da kan lissafta ka ce sun kai hamsin da wani abu amma hudu suke wakilta. kowace ƙasa daga mm. cikin waɗannan ƙasashen afirka ko kuma nahiyar asiya suna iya shitowa su nemi wannan mukami su yi takarar wannan abin nan domin a zaɓe su ko ko sun wanda suka nema da platon wanda ya sauka um, ali dan jordan na kasar jordan ne kuma kaga ya taka rawa gani amma domin kasashen turai ne da north america suka goyi bayan shi to duka duka kuma anan mu kawo karshen wannan shiri yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman dr abbati bako na cibiyar demokuraɗiyya ta ƙasa da ƙasa da ke birnin kano sai wakiliyarmu madina dauda da kuma a suleiman babban daraktan labarai na gidan rediyon muryar najeriya sai wanda ya daidaita sautin shirin wato cubahiro ne ni madugon shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman. Yayin da wasu daga cikin mata da 'yan mata da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ke komawa gidajensu, baya ga matsalolin rashin asibitoci da makarantu da sauran ababen more rayuwa da ma abinci. Wata matsala da ke kunno kai ita ce ta tsangwama da nuna kyama ga mata masu ɗauke da juna biyu da aka kubutar daga hannun 'yan kungiyar ta Boko Haram. Kamar yadda alƙaluma da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suka nuna, akwai mata da dama da aka ci zarafinsu yayin da suke hannun 'yan kungiyar dangane da wannan lamari ga rahoto na musamman da wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola malama kyauta 'yan shekaru goma sha takwas wanda ta bukaci na sake sunanta na ainihi na ma cikin 'yan matan da boko haram suka yi awon gaba da su a garin madagali cikin hawaye dauke da tsintsiya tana shara a cikin gidansu ta fa bayyana irin halin da take ciki a yanzu lokacin da aka kama mun fita hijira ne mun fita hijira mu guda hudu shi ne an ji an kama mu a hanya bayan aka kama mu shi ne aka tafi da mu sai an ji an rufe mu da an ji an rufe mu mun yi kwana daya shine washe garin da safe aka ce kowa za a daura mishi aure a gurin bayan aka ce za a daura aure ba mu yarda ba muka da muka ce ba mu yarda ba kuma an kashe mutane dewa idon mata da maza wanda aka yi yanka su aka ce ma ba mu yarda ba za a yanka mu aka tsoro ya kama ma waje muka yarda aka ɗaura mana aure ni kuma ni kama tun aka yi aure na ma ina tunanin gudu kawai dai ban samu na gudu ba ne saboda ana gadi na ko ta ina ba yanda zai iya gudu da ba za a gani ba ba hanya din kaga yanzu tun da na yi ciki ban sha magani ba ban yi awu ba ban yi komai ba daga cece ciki a jiki na kuma ban sani ba su ma kyamana suke saboda na rike wannan cikin kan gaskiya eh duk wannan cikin ma wayansu ba suke ko mutu ba wayansu suna fada wai na haifa za a kashe yaro daya dai na jin an fada a cikin habanci amma ba a fitar ba ga ce dukkan yaron da ta aure kin lokacin da boko haram yana gari in sun haifu kashewa za a yi da yaro kuma waɗanda aka ɗiba su su ma in sun haifa yaro ba sa bar su da yaro din ba ba dai ina ji ana faɗa kuka ina son rike yaro na ko da daɗi da wahala saboda ban san ko shine zai zai taimake nan gaba ya share min kuka na ba ita ma dai mahaifiyar kyauta wato malama ladi ta bayyana irin kyamar da ake nuna wa yarta tare ma da halin da suka tsinci kansu a yanzu na gaba kura baya sai yaki cikin da ta dawo da shi nan dole muna yi tunani a kai saboda mutane garinmu nan yanzu suna takuran yaryan nan a kai cewa a kai mai zata rike ciki boko haram a yi mataki a zuba yanzu mutum ya kubce kan shawur mutuwa ya zai sami maman iyalin shi ku zo ku ce cewa za ku kashe ba amfani sai aka yi bariya sai da na ce cewa ba haka abin da zamu yi ba ko ba dangi na yaula ki kara kuma yaula nan haka ya tafi ya je sati biyu yare nan ta ce cewa ba wurin da za ta kwanta a cikin daki tana kwana waje ba ta so kwana waje haka ta dawo to ko mai irin wannan tsangwama ka iya ja waɗanda abin ke shafa Malam Musa Yakubu manazarci ne kan halayyar dan Adam. Abin nan da ana cewa psychological trauma din da har yanzu na tare da su so ya kamata irin expert a psychology da su ci gaba da counseling din san din sa nuna musu da abu ya riga ya faru haka Allah ya kaddara su rungumi kaddara su bar komai ga Allah haka dai kuma mutanen cikin gari kara rika tsangwaman su wanda ake ce stigmatization a daina irin wannan to ta haka ne za a samu a integrating nasu cikin society su ma saje da mutane a cika wadda zama. Babana shi ne wata tana ta tana cikin kusan wata shida zuwa bakwai. Wasu na cewa kawai ta zuba da cikin ita kuma tana cewa ba ta zuba da makamantansu. Me kuke ne ya kamata a yi wani lamari? A daman zaɓi ya rage gare ta in ta ce ba ta ruwa sai a bar da shi. bar da shi a ci gaba da kula da su. Ai shi yaron ba bai da laifi ba laifin yaron ba ne ta ma ba laifin ta ba ne wannan abin da ya faru. so saboda haka sai a kaddara Allah ya raya kuma ya zama a na gari da zai amfani kowa. To wai ko shi ma mai kungiyoyin addini ke yi game da wannan matsala kungiyar Izala na cikin kungiyoyin da ke taimaka waɗanda hare-haren Boko Haram ke shafa kuma shugaban kungiyar a Najeriya Sheikh Abdullahi balalau ya ce yin haka fa bai dace ba. Dukkanin su waɗannan mata da aka ce an kama su sun tafi kuma sun dawo da irin halin da suka dawo da shi a ciki babu wanda yake fatan haka ya same shi. to kullum a musulunci idan ka ga dan uwa ya shiga cikin wani hali to na farko ka yi addu'a Allah ya bashi sauki kai kuma ka yi addu'a Allah ya kare ka ga barin uh, abin da ya same shi babu wanda yafi karfin hakan ya same shi to amma nuna kyama ba shine abin da zai taimaki al'umma ba kullum a nuna musu tausayi a kusance su. Fata dai shine Allah ka ƙoshin wannan matsala da ya raba ɗimbin jama'a da gidaje baya kuma ga dubban rayukan da suka salwanta. Ibrahim Abdulaziz, sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdulaziz to yanzu dai kungiyoyin kare haƙƙin biladama na cewa akwai buƙatar hukumomi su tabbatar da cewa an samar da matakan hana nuna kyama da tsangwama ga waɗannan mata inda wasu ke cewa hasali ma kamata yi a samar da wata doka wadda za ta hukunta duk wani wanda ya nuna wa wannan rukunin mutane kyama ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. 'Yan sandan Arewa masu gabashin Najeriya sun ce wata mata ta ta da kanta da bam sakamakon yankurin da ta yi na hawa motar haya zuwa cikin birnin Maiduguri. Matan dai su biyu ne da abin ya faru a kansu. Wani ɗan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa matan sun dade a tsaye suna jiran motar hawa a jakana kimanin kilomita 40 daga yammacin birnin. ya ce da misalin karfe 4 da minti 20 ne suka ji karar fashewar wani abu inda suka ruga wajen a guje suna isa sai suka ta samu ɗaya ta yi kaca-kaca da bam ɗayar kuma tana yashe a gefe lamarin da ya ce bam ɗin yana ɗaure a jikinta tuni dai masu motoci a maiduguri suka kiyaye ɗaukar mutane a kan hanyarsu saboda gudun irin haka in ba a manta ba a ranar litinin ma wata 'yar kunar bakin wake ta tada kanta a kasuwar kifi a garin maiduguri inda akalla mutane 30 suka mutu Ƙasar Girka da bashi ya yi wa dabaibayi na gab da ficewa daga tarayyar Turai sakamakon ƙin Turan da ta yi na maganar cewa a cece su daga maganar bashi. Girka dai tuni ta nemi a ɗage wa'adin taimakon da aka saka zai ƙare a ƙarshen watan nan na Yuni sannan a sake yin garan bawul ga maganar. Shugaban yankin Turan Jeron Blom ya ce sakamakon tattaunawar abin bakin ciki ne ga ƙasar ta Girka. gayyar turai banda ita girka din sun ce duk wannan abubuwa mai yiwa ne amma kuma ba za su yarda abin da zai taba tattalin arzikin nahiyar turai ba babban bankin turai za su gana a ranar lahadi sannan jamus ta ce ba za ta yarda a gurɓata amincin amfani da kuɗin bai ɗaya na euro ba kimanin mutane 200 ne suka jikkata a wasu kuma 80 suka shiga mawuyacin hali sakamakon wata mummunar gobara a wani waje da ake kira wata park da ke babban birnin taiwan wata jaridar intanet mai suna apple daily ta bayyana cewa dandazon mutanen sun taru suna ta rawa da feshin wata hoda a sararin samaniya daga nan kuma sai wata wuta ta tirnike sama an samu an tsamo waɗanda suka jikkata daga cikin ruwan da ake kira famosa tare da ba su taimakon gaggawa kamfanin dillancin labaran taiwan ya ce da yawa mutanen sun jikata sakamakon konewa ana kuma ci gaba da binciken musabbabin gobarar A yau ne masu zaman makoki a birnin Charleston da ke Carolina ta kudu a Amurka suka binne mutane guda uku da suka mutu sakamakon harbin kan mai uwa da wabi a cocin bakaken fatar nan mai tsohon tarihi. Waɗanda aka binne ɗin sun hada da Cynthia Hard Tawanza Sanders da kuma Susie Jackson da suka mutu a cikin mutane taran nan da Dylan roth ya hallaka a ranar 17 ga watan nan. binnewar ta biyo bayan kwana ɗaya ne da binne pastor clement pinkley mutumin da shugaban amurka barack obama ya bayyana da cewa wannan mutum yana ɗaya daga cikin mutane masu hangen nesa da sanin ya kamata barack ya bayyana cewa dilan rob a matsayin wanda ya makance da ƙiyayya wanda kuma ya kasa gane amfanin irin waɗannan mutane wato pastor pinkley sakataren harkokin wajen amurka kuma john kerry ya ce akwai yiwuwar cimma wata matsaya mai amfani tsakaninsu da maganar makamashin nukiliyar ƙasar iran ya bayyana cewa ana iya cimma matsaya daga ƙarshen watan nan duk da yake dai akwai abubuwa da dama da ya kamata a mai da hankali a kai kerry ya faɗi haka ne a ranar asabar a biyana inda aka fara taron kud da kud tsakaninsu da ministan harkokin wajen iran muhammad jabad zarif shi ma zarif din a nasa bangaren ya ce dole dai dukkanin bangarorin biyu sai sun yi aiki tukuru don kaiwa ga gaji ya karkare da cewa za su cimma matsaya mai amfanin dukkanin bangarorin guda biyu matukar ɗaya bangaren bai zurfafa bukatu ba Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fili hashin gumel, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.